barkan mu da saduwa a wannan yammaci na laraba wanda ya dace da 29 29 yau ko 29 watan al-muharram a wannan shekara ta 1426 bayan hijira wanda ya daidai da tara ga watan uku shekara ta dubu biyu da biyar miladiya a darasin da ya gabata mun tsaya ne a ƙarshen suratul safi yau kuma za mu tashi farkon suratul jumu'a suratul jumu'a sura ce madaniya wa hiya ihda asharata aya tana kunshe da ayoyi 11 wa mawdu'uha ar-ra'is bayanu anna al-amala bima anzala Allah yu'li darajatan nas babban abin da sura take karantarwa bayanin cewa yin aiki da abin da Allah ya sauka shi ke ɗaukaka darajar mutane wa tarkal bihi wa tarkal rajin yin aiki da abin da Allah ya saukar shi ke kaskantar da mutane wa yukallifuhum mashaqqatan fawqa al'ada bila fa'ida kuma ya tsora musu wata wahala wadda ta wuce wadda aka saba gani sannan ba tare da wata fa'ida wannan shine babban abin da surar take karantarwa sannan kuma ita ce sura ta 62 cikin jerin surorin alqur'ani ne girma fatan mu ubangiji ta'ala ya fahimtar da mu ma'anorinta daidai tare da ikon aikin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين باين بسم الله وبنجي تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض duk abin da ke cikin sammai na halittu mala'iku da da kuma abin da ke cikin kasai na halittu bil adama da aljan da sauran dukkan waɗansu halitta yusabbihu lillah yana yin tasbihi dan tsarkake ubangiji wato dan nuna tsarkakuwarsa daga dukkan wata siffa ta kasawa da kuma siffantuwar Allah subhanahu wa ta'ala da dukkan wata siffa ta kamala da cika da batsuwa tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura ubangiji da abin da ke cikin samai da abin da ke cikin kasai na halitta gaba daya suna yin suna yin tasbihi ga Allah babu wani abu da kake jin labari ko ka taba gani ko wanda baka taba gani ba ba wani abu illa yusabbihu bihamdi fa yana yin tasbihi ga Allah garwaye da godiya a gare su walakin la tafqahu da tasbihahum sai dai ku mutane ba lalle bane ku fahimci tasbihin sauran halittu waɗanda ba ku ba innahu kana haliman ghafura lalle ubangiji Allah ya kasance haliman wato mai juriya ta yadda baya saurin kama bayi da azaba ko da sun yi laifin da za a yi musu azaba da sannan kuma gafuran wanda yake sufurce laifin bayi ya yafe musu shi subhanahu wa ta'ala ubangiji ta'ala shine al-malik mai mulki wanda kowane irin abu mallakarsa ba abin da yake ba mulkinsa sannan shi ne quddus tsarkakakke wanda ba ta waya ta sirri ta kowace irin fuska sannan Allah shi ne aziz wato mabuwayi wanda ba abin da ke gagararsa sannan kuma ubangiji Allah shine al-hakim wato shine mai hikima cikin dukkan abin da ya zartar abin da duk Allah ya gudanar akwai akwai hikima in ya baiwa wani zuciya akwai hikima in ya hana wani ma akwai hikima in ya baiwa wani mulki akwai hikima cikin kwacewa daga hannun wani ma akwai hikima in ya baiwa wani ƴaƴa akwai hikima in ya hana wani ya sa wani ya zama bakarare akwai hikima haka kuma yi bayi waɗansu kafirai waɗansu mamunai duk wani akwai hikima haka yi gidan sakamako guda biyu fariqun fil jannati wa fariqun fis sayyi cikin haka dan akwai hikima illa ya ba kowa ne ke gano hikimomin ubangiji ta'ala ba sai waɗanda Allah ya zafa dan su gano hikimomin sa cikin bayi huwa alladhi ba'atha fil ummiyyin ubangiji shine wanda ya turo lafazin ba'atha yana nufin arsala ba'atha fil ummiyyin ya turo a cikin al ummiyun abinda ake nufi da al ummiyun mutanen da ba sa karatu ba sa rubutu wato sai zan to kamar nisbatun ila al-ummi ma'ana ka anna al-insana nasha'a wa tara'ara ala al-halati allati kharaja fiha min batn ummi wato kamar ya tashi ya girma a irin yanayin da mahaifiyarsa ta haife shi mahaifiyarsa ta haife shi bai iya karatu da rubutu ba to ya girma ma bai iya karatu da rubutu ba da haka sai a ce al-ummiyu wato wanda mahaifiyarsa ta haife shi kamar yadda yake ma'ana dai wanda bai iya karatu da rubutu ba shi yasa malamai suka ce al'ummiyu kalma ce wanda in an jingina wanda ba annabi ba zargin sa akai dan ana nufin jahili amma idan an jingina wa annabi to shi ya ban sa akai saboda mutane duk wanda ya zama ummiyu daga cikin mutane to kaga bai iya karatu da rubutu ba bai koya ba dan haka bai iya ba kuma babu yanda za a yi ya iya sai ya koya dan haka da ya koya ya zama jahili abin kirki yayi ba abin kirki ba da haka abin ya zama abin zargi a gare shi amma manzo sallallahu alaihi wasallam al-ummi ne min haythu annahu lam yata'allam min an-nas lam yata'allam min ahad min an-nas bai koyi komai a wurin kowa daga cikin mutane ba amma tare haka kuma yana da ilimi da haka an jingina masa ummiya ana nufin rashin koyo a wajen wani amma an jingina masa ilimi saboda yana da ilimin ludunni ilimin da kai tsaye ubangiji ta'ala ya saukar da shi a kansa ta hanyar mala'ika jibril nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin bi lisanin arabiyyin mubin wa innaka la tulqa al-qur'ana min lisan alim abinda Allah sanar da shi kai tsaye ba wanda zai goranta masa cewa shi ya koya masa alifin ba'un ta'un ko shi ya koya masa alu an baki wa wazal ba al-bakil lam haka ya koya kai tsaye daga wajen ubangiji haka ya saukar da wahayi a kansa da haka idan an jingina mutum al'ummi zargin sa akai amma idan an jingina annabi ya sa akai Allah ta'ala huwa allazi ba'atha fil ummiyyin shine wanda ya turo da annabi cikin mutanen da ba su iya karatu da rubutu ba me ya turo rasulan wani manzo na musamman shine annabi sallallahu alaihi wasallam minhum daga cikin su ai min jumlatihim wanda ɗaya ne daga cikin ɗaiɗaikun mutane ɗaya ne daga cikin ɗaiɗaikun larabawa wa min nasabihim sannan yana ɗaya daga cikin wato tsatsansu dan dangi ne a cikin larabawa sananne an gane ko malaki wa zalika aqrabu ila sirqihi fi ba ja'a bi wannan yafi kusantarwa zuwa ga a gaskata cikin abin da yazo da shi a turowa mutane manzo dan garin wanda suka san gidansu da danginsa sa su yadda da shi sama da a turo musu bare wanda ba ɗan gidansu ba ba kuma dan dangi ba Shi ne hikimar turo annabi zuwa ga mutanen makka kuma ya zanto dan sassan su ne sun san shi Shi ne ma'ana rasulan minhum manzo daga cikin su wato daga cikin su su mutane ko daga cikin su su larabawa yatlu alaihim ayat yana karanta musu ayoyin Allah wato alqur'ani kin wa yuzakkihim sannan yana tsarkake su ayu tahiruhum min ash-shirk yana tsarkake su daga shirka wa yahmiluha ala ma na bihi azkiya ya kamata ce wai hamilhum yana kokarin aza su ala ma na bihi azkiya akan abin da za su zama masu wayo in sun bi shine wahayin Allah min haythu la dangin al'amura na akidoji wanda in sun bi za su zama sun waye gaskiya da annabi ke tsarkake mutane tsarkakewa ke farko tsarkake zukata tsarkake mu ta kada ta yadda za a kawar da dattin shirka daga cikin zuciya da dukkan wani tunani da ya fi karo da tauhidi kaga wannan tsarki na farko ke tsarki na biyu tsarkin aiki ta yadda zai tsarkake su daga munanan ayyuka zuwa ga kyawawa tsarki na uku sai tsarki na ɗabi'a da halayya ta yadda zai kawar da su ya tsarkake su daga dukkan wani hali na tur na Allah wadai zuwa ga wani hali na Allah san barka da haka manzon Allah ya zama ya tsarkake mutane tsarkake zukata tsarkake ayyuka tsarkake halayya shine wai zakihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma sannan yana karantar da su alkitab wanda shine alqur'ani din wal hikma sannan yana karantar da su hikima menene hikima malai ce ma fihi min al-ahkam abinda ke cikin alqur'ani na hukunci hukunci amma imam shafi'i a cikin littafin sa ar-risala yake cewa ban ga wani safani ba cikin waɗanda na riska a wajen malamai cewa dukkan inda aka ambaci alkitabu da alhikima galibi mafiya yawa cikin alqur'ani abinda ake nufi da alkitab din shine alqur'ani alhikima kuma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka annabi na karantar da mutane alkitab shine alqur'ani sannan alhikima yana karantar da su hadisai tunda shine kansa ce laqad utitul qur'ana wa mithlahu ma'a to wannan a cikin galibin inda yazo cikin alqur'ani ke laqad manna Allahu 'alal mu'minin iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين في سورة آل عمران ما كمان كير وتوانا آية كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تشكرون فقال ما قال الكتاب لا الحكمة أحد الجنة haka cikin addu'ar annabi ibrahim da ɗansa isma'il rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim da haka alkitab shine alqur'ani alhikma wato hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa in kanu min qablu lalle ne da can sun kasance min qablu kafin saukar alqur'ani a kansu su mutanen makka su al'ummun duniya sun kasance na fi dhalalin mubin a cikin bata wanda yake mabayyani saboda ba su san alqur'ani ba ba kuma su san hadisi ba a ce alqur'ani da hadisi su suke kawar da me bata ta yadda rashin sanin su kuma suke ke sa mutum ya samu kansa cikin bata duk abin da ka karanta a duniya na karatu in dai ka jahilci qur'ani ka jahilci hadisi to kana cikin bata da kuma dimuwa dan ba za ka iya rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya cikin abin da ka karanta din ba dan ba ka da sikelin da ka tace abu sai in ka san qur'ani ka san hadisi to sannan duk abin da ka karanta zaka iya baki mahalli na daidai ko ka baki mahalli na ba daidai ba dan ka samu sikelin su ne ayoyi na alqur'ani da hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi idan muka lura da wannan aya an maimaita alkitab wato an maimaita alqur'ani so biyu da lafazi iri biyu lafazi na farko da aka ce ayatihi ayoyin Allah ayoyin Allah dan ai sune alqur'ani lafazi na biyu da aka ce alkitab wa yu'allimuhum alkitaba kaga da alkitab din an alqur'ani sai malamai suka ce akwai bambanci ne tsakanin at-ta'lim da at-tilawa sannan aka ce yatlu alaihim ayat yana koya musu ayoyin Allah abinda ake nufi yana koya musu karatun ayoyin domin at-tilawa din shine al-qira'a ta yadda mutane za su iya qur'ani su iya karanta shi ta hanyar lafazinsa amma a wuri na biyu wa yu'allimuhum at-ta'lim anan wurin sai zan shi shine ta'limul ma'ani sanar da mutane ma'anonin ayoyin bayan da mutum ya karata ya iya karatu to shi yasa a wurin at-tilawa ta aka ambaci al-qur'ani shi kadai amma a wajen ta'lim ta aka ambaci al-qur'ani tare da tare da hadisi to nan fa'ida biyu yake bayarwa fa'ida ta farko dai da a nuna in ka tashi sanin ma'anan al-qur'ani babu yadda za ka iya sanin sai ka hada da mai hadisi sannan fa'ida ta biyu shine dan an nuna maka shi hadisi ba a yin tilawarsa irin yadda ake tilawa ta alqur'ani yadda ka dauki qur'ani ka sa a gaba kana ta karatu izu daya izu biyu suratul baqara ali imran to ba za ka zo ka sa bukari da muslim shi ma kana tilawa ta kana nufin cewa shi ma daidai da ake tilawa na alqur'ani shi ma haka ake tilawarsa sannan ba a karanta shi ko da a cikin sallah ko da hadisi kudusi ne ba za ka karanta shi ba a cikin sallah amma qur'ani ne ake karanta shi a cikin sallah a matsayin ibada a karanta shi a wajen sallah kuma ya zanto ibada amma hadisi sai dai a yi masa karatun da za a fahimci ma'ana ya aiki da ita amma ba a yi masa karatu na tilawar bakaken sa ina ba zan fahimta to kaga nan wannan ita ce hanyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi ta koyar da mutane addini koyar da tilawa ta alqur'ani da koyar da mai ma'anonin wato koyan tilawar kadai ta yadda mutane za su haddace alqur'ani ba su san ma'anarsa ba wannan wato akwai kasawa irin ta bil'adama ce a sannan mutum ba zai fahimci addini ba in kawai tilawar qur'ani ya ya haddace ya yi satu ya zama gangaren ya jafari duk abin da zai yi in dai bai san ma'anarsa ba to har yanzu ba komai shi sannan kuma in mutum zai zo yana kowa fahimtar ma'ana amma baya kulawa da alkur'ani wajen koyon karatunsa to nan gurin ba akwai wani abu akwai na kasu tattare da shi dole sai mutum ya hada guda biyu a ce mai koyo ga abin da zai koya mai karantarwa in ya tashi karantarwa ga abin da zai bayar muhimmanci wajen karantarwa wato ya koyar da tilawa ya kuma koyar da ma'ana babu laifi idan an raba ayyuka wani ya fi kwarewa wajen tilawa ya karantar da tilawa wani ya kware wajen ma'ana ya karantar da ma'ana babu laifi amma inda za a haɗa biyu to shine ina fata mun fahimci wannan هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qabl lafi dhalalin mubin ma'ana da kan sun kasance cikin fata wanda yake mabayyani sanadiyar basu san alqur'ani ba basu san abin da ya inganta na hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai Allah shi وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وآخرين منهم akwai waɗansu daban kuma minhum su ma za su zama cikin waɗancan ta fuskar aƙida da addini cikin waɗanda annabi ya karanta da su tilawan alƙur'ani cikin waɗanda annabi ya karanta da su ma'anar alƙur'ani shine wa akari da akwai waɗansu saura minhum su ma daga cikin waɗancan suke ta fuskar aqida da kuma su ma za su koyi qur'ani dan da ba su yi zamani da annabi ba lamma yalhaqu bihim har yanzu ba su riske waɗancan ba tun da ba su yi zamani da su ba shine lamma yalhaqu bihim ba su riga su riske waɗancan ba fi sabiqa wajen yin wajen wajen riga rigaya wajen shiga musulunci wal fadl da falala fil islam wajen musulunci wa hadha an-nafyu mustamiru lafazin lamma yalhaqu bihim har yanzu ba su riski waɗancan ba korewa ce wanda za su ci gaba da zarcewa ba wani mutum da zai zo a baya duk yawan ibada shi duk ilimin da tsoron Allah sa ya riske sahabbai ba zai yi ba mustamir abin ne mai ci gaba da faruwa da'iman har wato koyo لأن الصحابة رضي الله عنهم لا يحبهم ولا يساويهم في شأنهم أحد من التابعين لو من صحابي باب يند ذا أي ولي رزقيس كوي يديدي دسو سكن تابعي ولا من بعدهم babu yanda za a yi wani ya daidai da su ko ya rike su cikin wanda za su zo bayan ta gani. tabi'i fal manfi huna gairu mutawaqqa abinda aka kore aka ce lamma yalhaqu bihim har yanzu ba su riske su ba su kamo su ba to ba abu bane da zai iya yiwa a ce a kamo su nan gaba gairu mutawaqqa al husul ba abu ne da za a yi tsammanin faruwar ta ba wasta imanu lamma sai dai yin amfani da kalmar lamma kalmar lamma يدل على استغراق النفي في الأزمان المستقبلة wato yana nuna shi gaba da kore yiwuwar taddo sahabbai a zamanin da zo nan gaba shi za ta amfani da lamba saboda ita lamba tana kore abin da ya wuce ne bayan zuwa yanzu da kake magana akwai banki a madadin ka lokaci lam ya hadur sai wato zai da bai zo ba da kuma lamma ya hadur sai domin lafazin lam kana nuna bai zo ba a iyakacin sanin ka ko kuma bai zo ba kafin mu yi sallah amma ban sani ba yanda aka sallah ya shigo ko bai shigo ba amma idan ka ce lamma kana nufin har yanzu da nake maganar nan bai zo ba to inda mu'jiza take shine kaga wannan sura kullun ka mai ta tana nufin har yanzu ba ga musu abin ba in gobe ka tashi karantawa wa akhirin min lamma yalhaqu bihi daga nan har ta fi kiyama to inda mu'jiza take wa huwa al-aziz al-hakim ubangiji ta'ala wato mai mai izza sannan al-hakim mai hikima fi mulkihi cikin mulkin sa wa sunaihi da abin da ya aiwatar yarfa man yasha ma sha yana daukaka wanda yaso da abin da yaso wal iktisaru ala sahaba wa man ba'adahum wa hum tabi'un kafin fi bayani fadl sahaba taƙaitawa akan sahabbai da kuma waɗanda za su biyo bayan su cewa ba asarin su kuma wannan daban kafin fi bayanin fadlul sahaba wato abin da ke nuna bai da ke bayyana fadlul sahaba al-maw'ud su an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam wanda a cikin su ne aka turo annabi tun da su sun rabota da ganin sa da kuma yin zamani da shi a lokaci guda kuma suna masu imani da shi alaman adahun akan duk wanda bai su ba su ba sun fi duk wanda ba su falala mimman bu isa cikin waɗanda an turo annabi su ma dan su wa amanu kuma sun yi imani da shi min jami'il insi wal jin cikin dukkanin mutane da aljanu ila yawmil qiyama har zuwa ranar tashin kiyama li anna kullu qarnin khairun mimma yalihi domin kowane karni ya fi alkhairi sama da karnin da zai biyo bayan wannan magana ta cewa kowane karni zai fi alkhairi sama da karnin da zai biyo bayan sa hakikanin gaskiya laysat ala na qurunul mufassala wanda nasu ya tabbatar guda uku karnin sahabbai da karnin tabi'ai da na tabi tabi'i da cewa su ne mafiya darajar karni alal islam wannan ko shakka babu duk malamai sun yi jima'i da kai amma abin da ya biyo bayan su riga zuwan zamani baya nuna fifikon sa akan abin da zai biyo bayan sa na zamani idan idan aka dauki a bisa ka'ida mustamirra ma'ana dukkan wanda ya wuce da ya fi yanzu kirki duk wanda ya wuce da ya fi yanzu kirki ko ana da zamanin da ya shuɗe ya fi zamanin yanzu kirki zamanin da ya zo nan gaba ya fi na yanzu kirki na gaba kuma ya fi wannan na gaba ya kuma ya fi wannan wannan ko ba nasi karara kan wannan ina fata an fahimta domin abin da zai nuna mana haka hadisi karara daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya ce annabta za ta kasance a cikin zuwa lokacin da Allah ya ga dama sannan Allah ya sauke kayan kaga lokacin da yake raye zamanin na nabi na annabta idan ya mutu kuma Allah ya dauke mai annabta yace thumma takunu khilafa ala min hajin nubuwa sannan sai Allah ya kawo halifanci a bisa ga tsarin annabta so ne zamanin khulafa'ur rashidu Allah zai dauke gurgurdan lokacin da ya ga dama sai ya dauke wannan khilafa yace sannan sai mulki ya zo irin na gado sarakuna su rinka gadon juna masu mulki su rinka gadon juna zuwa lokacin da Allah ya gada dama sai kuma ya dauke kanta yace sun mai kunun mulkan jabariya sannan sai mulki ya zo na kama karya na kwace da karfin bala'i irin jungle justice wannan za su zo su ma daidai lokacin da Allah ya gada sai Allah ya dauke kayansa yake sun mata kona khilafa alamin hajin nubuwa sannan halifanci ya sake dawowa bisa ga tsarin annabta mai wata hadisi yace da annabi ta ka sun masakata sai kuma annabi su rubi ce komai ba to anan lokacin annabi da wuce ba a magana kan lokacin falfawar rajin ba a magana kan to lokacin mulki na gado da mulki na kama karya da kuma lokaci na dawowar halifanci karo na biyu wannan ne ya fi daraja za ku hali banci ya fi waɗannan amma waɗannan kuma duk sun riga yawanta kaga wannan hadisin ya nuna wannan ba haka bane ba kalara ya nuna wannan ba haka bane ba sannan yanzu mu nan gurin muna cikin wani zamani ne ya zuwa yanzu ma hadisi bai zo ba amma zai bayyana nan gaba yanzu wa yanzu annabi Isa bai sauka kuma zai sauka nan gaba wannan zamanin namu da muke ciki dubu da ɗari hudu da ashirin da shida yau ce hijira su sauran amfaya miladiyya idan an faranta shi da lokacin da mahali da annabi isa za su zo su wanzar da adalci a ban kasa da shi wannan zamanin namu ne yanzu da wancan nasu wanne ne to kaga nan ba zai yi ba a ce kowane zamani ya fi alkhairi sama da wanda ya wuce kamar yadda ba ne faɗa nan kamar yadda na faɗa wata magana ce waɗansu malamai sun faɗi ta kuma sun dogara da waɗansu hadisai amma hadisan ba nassi ne karara ba a kai waɗannan hadisan da na karanto mana sun fi zama nassi karara akan matsala ina ba ta fahimta a in yanzu wannan shekara ta koda ta wuce kyau ta koda ta wuce mutanen kirki a iya yin wata shekara da za ta zo nan gaba ta koda ta take ciki yanzu kyau ta koda ta wuce mutanen kirki ina ba ta fahimta to a hakika da gaskiya ne kamar na faɗa ne sai ka'ida ba wannan dai tsari ne na da'awar sunna tsarin da'awar suna malamin kai idan ya faɗa ba za ka kwanar da da Qur'ani da hadisi ko ba haka ba idan ya dace da Qur'ani da hadisi shi kenan bai dace da Qur'ani da hadisi ba sai ka faɗa kar da masu karatu ka roƙa masa gafara cewa Allah da kansa Allah ya shi Allah hada mu da shi a gidan aljanna ba za ka zo magana a gare shi ba dan wannan ya fito da ladabi na addinin musulunci amma ko ba za ka ce mutum da malamin ya faɗa ba da da baya wannan kuma ya zama ɗariƙanci ba sunna ba ina fata mu fahimta ubangiji ta ala ce zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan ita ce falalar Allah wanda yake bayar da ita ga wanda ya gada ai annabi sallallahu alaihi wa sallam man zikira bahu yadda Allah ya fifita zamanin annabi da kuma waɗanda aka ambata tare da shi da suka zo zamani ɗaya da shi ya fifita su akan wanda zai zo bayan su wannan falalar ta Allah yutihi man yasha wallahu dhul fadl azim lalle ubangiji mai falala ce falala ko mai girma fa min fadlihi irshadu man yasha'u minan nas yana daga cikin falalar Allah shirye da wanda ya so cikin mutane fa yuwaffiquhu littiba'i huda sai Allah ya wa bawa gaman katar wajen bin shiriya thumma yusibuhu bi darajatil ula sannan kuma ya ba shi lada ta hanyar manya-manyan darajoji fi duniya wal akhirah a duniya da lahira gaba daya Allah sa mu cikin wadanda za su dace da a nan gurin akwai dan takaitaccen karin bayani dangane da dai wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa al-aziz al-hakim hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga abu huraira Allah ya kare da gare shi yace kunna julusan inda nabiyyi inda inda nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna zaune a wurin annabi da da amince tabbata gare shi fa unzilat alaihi suratul jumu'a da aka saukarwa annabi suratul jumu'a a cikin akwai wa asarina minhum lamma yahqu bihim qala abu wanda ne ce qultu sai ce man hum ya rasulullah su waye waɗannan da aka ce wa min minhum lamma yalhaqu bi falam yuradihu annabi yayi shiru bai ce abu wanda komai ba hatta sa'ala salatan har sai da ya tambaye annabi su uku su waye wa min minhum su waye wa akharina minhum wa fi nasal manul farid a lokacin akwai Salman da farisi a cikin mu wada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama yadahu ala Salman ta annabi dora hannunsa akan hannun Salman al-Farisi sun makala sannan sai ce law da imanu inda Surayya lana lahu rijalun ko na lahu rajulun min haula da a ce imani yana makalatai inda tauraro yake a sama da wani mazaje cikin mazajen waɗannan sun je inda imani yake wato a nan sai aka fahimci kamar an sa yake bayan abu hurairah da abu hurairah yake suwa ne ne wa da minhu wato sai nuna sulman al-farisi cewa in imani na inda tauraro yake wani mutum cikin waɗannan mutanen zai je can ya risko inda imani ne ina fata mu fahimta to me kuka fahimta da kashin wannan hadisi Salman da yake sahabi ne Salman sahabi ne da haka shi ba ya cikin wa'azari da shi yana cikin abin nan huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum tun da shi kai tsaye yi bane gaban annabi amma wa asal minhum lamma yaqum bihim basuru su. ina son ku fahimci matsalar ne sosai da haka da Salman farisi shin yana cikin wa asal minhum lamma kuma bihim amma annabi ya nuna inda imani na inda tauraro nan da zama yake mai haske a turaiya sannan yace da wani mutum cikin mutanen waɗannan ya kamo inda imani yake da ya je inda imani yake wato wani mutum cikin mutanen wa Salman al fari to anan tambayar take su wane ne mutanen Salman al fari kada ji ba yake mutanen sa su waye mutanen sa shi ta ne ma'ana mutanen farisawa tun da shi ba farisi ba farisi ne mutumin fasha to kaga fahimtar wannan a matsayin mutumin fasha ne shine abin da yan a suke son tabbatar da addinin fasha ya gina ko ina inganci da wannan hadisi in ka an ba ka amsar wuta da wato ana nufin mutanen su da malam farisi sune mutanen fata mutanen fasha ne mutanen irin mai abin da sun fi kowa addini kenan kaga wannan hadisin zai zo mai shubha a wurin yan a. zan suna yawan karanta shi suna yawan karanta shi to a hakikanin gaskiya sai mu koma kan maganar tabi'i imam mujahid yace manzon Allah ya nuna Salman al-Farisi ba wai yana nufin yaran sa na fasha ba yana nufin ajamawa ajamawa kuma suna duk wanda ba balarabe in imani zai zanto a rafiya inda surayya take to wani mutum cikin adamawa sai ya ji ya samo shi wannan mutumin cikin adamawa kila ba fashe ne kila ba rume ne eh, kila bahaushe ne kila inyamuri ne kila bayarabe ne kila babur ne kila angab ne kila tibi ne zai karfin imanin da ya kai da in imanin na lafiya a wajen sarayya zai je inda yake saboda haka ba wata ke nuna ba fallar waɗanda ba ba ba larabawa ba fallar adamawa da za su shiga addini su yi wa addini aiki da hidima su kare su wannan shi aiki ne ina ba za mu fahimta in an samu cikin bafashi wani mutum ya shiga musulunci ya yi aiki wa addinin musulunci a bisa ga tsarin koyarwar annabi qur'ani da hadisi bai yi shi'anci ba to wani hadisin ya gaskata a kai in mutum ya yi shi'anci wani hadisin bai gaskata a kai mujahidai da aka samu daban-daban a zaman na daban-daban fara daga mawallafa na addinin musulunci irin su imamu bukhari irin su imamu muslim ina ba da fahimta irin su imamu zakafaran marubuta a bangaren tafsiri a bangaren hadisi a bangaren fikihu galibin su wanda suka wa musulunci hidima ba na ba ne mutanen horiyar raja ne jamhuriyar tarayyar soviet ne irin bukhara khurasan afghanistan pakistan india wannan yankin yankin asiya da sauransu sannan ga waɗanda suka jaddada musulunci irin su ah, salahuddin al-ayubi wanda ba kurde ne dan kabilan kurdawa ne wanda ya zo kori yahudawa daga baitul maqdis ya dawo da shi hannun al'ummar musulmi ya tabbatar da musulunci da daula islamiyya da daddiya ita sai salsala ba a rushe ta ba har sai lokacin da tura mulkin mallaka suka mata taron dangi a shekarar 1926 aka rushe sarki na karshe ko khilafa ta karshe a daji daula usmaniya ta tashi kaga ba wala rabe bane ana rabe bane ina fata mun fahimta abin da yake nufi daga Quraysh da daular musulunci ta kafa Andalus ai ba larabawa ne laraba sun kai addini wajen amma mutanen wajen ai ba larabawa bane shehu usman dan fodo da ya kafa daular musulunci a nan gurin sa abdullahi na gurin ai ba larabawa bane ina ba za mu fahimta abinda da ake nufi za a samu waɗansu mutanen da ba larabawa ba za su yi riko da addini ya rukun da addinin da karfin sa ya kai da inda za a rataye addinin a can sama inda tauraron nan take da ake kira soyayya ko zara matar wata da Hausa ke cewa to lalle da sai mutum ya je wajen ya kamo addini amma ba ana magana a mutanen fashawa ba ana magana a adamawa gaba daya ina fata mun fahimta na yi wannan bayanin saboda shi a suka matsale da wannan hadisin kuma su rudar da mutane ina fata mun fahimta wa akharin minhum lamma yahqu bihim huwa al-aziz al-hakim ga ma wani hadisin da ibnu abi asim ya rawaito shi cikin littafin sa as-sunnah wanda aka ko daga sahal ibnu sa'ad bin sa'idi yace manzo Allah yace inna fi aslabi aslabi aslabi rijalin rijalan wa nisa'an min ummati yadkhuluna al-jannata bighairi hisabi thumma qara'a wa akharin minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa al-azizul hakim yace a cikin tsatsan tsatsan tsatsan tsatsan waɗannan mazajen na gabana cikin tsatsan tsatsan tsatsan su wato ƴaƴan ƴaƴan ƴaƴan ƴaƴan su za a samu waɗansu mazaje da mataye waɗanda suke za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba da manzo Allah ya faɗa wannan sai cewa akharina minhum lamma yahqu bihim qubul al-jannah duka da idan ka ba abun ilmanci lafazin mu'asiri ne kawai ya tafi dukkan wanda zai biyo bayan sahabbai da tabi'a har zuwa tashin kiyama da balarabe da wanda ba balarabe ba da bufati da wanda ba bufati wancan hadisi na bukari ya nuna falalar ajamawa su ne wato uh, falala mutanen da ba na rabawa ba waɗanda za su nuko da addini su wa addini hidima ba wai mutanen fasa kaɗai ba kamar yadda waɗanda suke kokarin karkatar da hadisin ba haka So sosai aya ta sai Allah sai مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل asfara. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين مالت من شرط نيل العلم من شرط نيل العلي كو بالعلم والعمل به آه من شرط كي من شرط نيل العلا زي min sharti nail al-ula bil ilmi wal amal bihi wa man wajada ilman wa lam ya'mal bi muqtadahu yana daga sharaɗi na samun matsayi ko girma to dole ne mutum ya zanto yayi ilimi kuma yayi aiki da ilimi wa man wajada ilman wa lam ya'mal dukan wanda ya sami ilimin da bai aiki da shi ba zadahu al-ilmu mashaqqatan ilimin sai ya ƙara masa kunci a cikin rayuwarsa wa yasiru al-jahilu afdala minhu sai ya zanto ma jahili ma ya fi shi falla fal yahudu lamma tarku al-amala bit tawra yahudawa lokacin da suka ki kiyin aiki da abin da ke cikin at-taura wa lam yu'minu bi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba su yi imani da manzo Allah da mun tabbata gare shi ba ضرب الله بهم مثلا ليعظ هذه الامه sai ubangiji ta Allah buga musu wani misali dan ya wa'azci wannan al'umma da an al-iqtida'i bihim dan kasi ce za su koyi da su fa qala ta Allah ya ce masalul ladina misalin waɗanda aka jibinta wa aiki da at-taura shine ummilu tawrata ay kullifu al-amala biha waɗanda aka kallafa musu aka tilasta musu yin aiki da at-taura thumma lam yahmiluha sannan sai basu su ta ba ay lam ya'malu bima fiha min na'atihi sallallahu alaihi wa wa sallam aiki da abin da ke cikin at-taura din ba na siffar manzon Allah wanda aka ambata ba su yarda ba falan yu'minu bil musi imanin da shi ba wala bil ahkam al maktubati biha ba su imanin da hukunce hukuncen da aka rubuta ba ciki min al awamir wan nawahi na umarni da kuma hani wala mai amalu biha ba su yi aiki da ita ba misalin waɗannan mutane kamar salin himari ya hamilu asfara kamar misalin jaki ne yana dauke da kayan littattafai ai kutuban da ka zan asfar jam'in na asifra asifru wato littafi daya asfar ya zama jam'in suke. wato kamar misalin da ne na ɗauke da kayan su fi adam intifa'i biha dan shi jaki lokacin da aka masa laftu na littafai ai baya amfanuwa da su wa fi hamdul mashaqqa amma kuma gashi yana dauke da nauyi da wahala wa ta'ab da gajiya wa tamsul basira da toshewar basira bai ma san kimar abin da yake dauke da shi ba li'anna al-imara abladul hayawan wato a cikin jakai wato a cikin a cikin dabbobi kai jaki shine mafi dolancin dabbobi fa khussa bi dhikri sai aka keɓance shi wajen ambato a nan li'annahu fi ghayatil gabawa domin jaki shine makura ta wauta shi yasa a kowane yare aka cewa mutum jaki to an masa ba an fahimta ku wato a nan wurin wato eh, ubangiji subhanahu wata'ala ya aibata duk wanda Allah ya ba shi ilimi bai aike shi ba cewa matsayin ka matsayin da kawo yahudu a hoton yadda ayat ta zo wato dan a kawo su ne a matsayin misali amma ba wai dan hukuncin ya taƙaita a kansu ba. hukuncin ya tafi dukkan mutumin da ya karanta ayoyi na alkur'ani hadisan manzo sallallahu alaihi ya san su amma ya kin aiki da su saboda cin wata manufa yahudu sun karanta a taura wahayi na Allah da ya saukar sun san abin da ke ciki kuma suka kin aiki da shi don cin wata manufa wannan cimma manufa shine samun girma a wajen mutanen su shine samun kuɗi ko wani a makamancin haka da haka a yau dukkan wanda ya karanta abin da ke cikin alkur'ani ko hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam bai aiki da su ba wato ya zama kamar yayi koyi da yahudawa ke Allah isa masalul مثل القوم الذين bi بآيات الله ترد misalan mutanen da suka kare ta ayoyin ubangiji Almusadika musaddiqa lin nabi Muhammad lin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin ayoyin da suke gaskata manzon Allah aw bi tarkil amali biha ko ya karanta ayoyin ubangiji ta hanyar rashin yin aiki da su li'anna tarka al-amali bil hukmi takdhibu lahu rashin yin aiki da hukunci ya cikin والمخصوص بالضم محذوف تقديره هذا المثل المخصوص بالضم دومين بئس wato fi'ili ne li'insha'i zammi to akwai abin da kira a cikin larabci al-maqsus bi zammi wanda ake nufi da zargin an shafe shi a cikin ayar shi ne lafazin hadal masal abin nufi bi isa hadal masal masal qawmin ladina kazo bi ayati Allah wallahu la yahdi al zalimin ubangiji ta'ala baya shirye da mutanen da suke azzalimai ma'ana ba zai musu gaman kasar ba faman arafa al-haqqa wa taraka al-amala bihi fa huwa zalim da haka dukkan mutumin da ya san gaskiya kuma yake yin aiki da shi zama azzalimi ke shi sa shaykhul islam ibnu taymiya yake cewa dukkan mutumin da ya karanci gaskiya ya kin aiki da ita cikin al'ummar mu to yayi koyi da yahudawa dukkan mutumin da ya zaɓi ya zauna cikin jahilci ya ƙi karatu cikin al'ummar mu to yayi koyi da nasara wato dan su yahudawa abin da ya rinjaye a cikin su shine ilimi amma ba mai ba aiki su kuma kirista abin da ya rinjaye a cikin su shine aiki bisa ga mai jahilci kaga kowanne abin zargi ne aiki bisa ga jahilci abin zargi ne ilimi ba aiki abin zargi ne abin da ake nufi ilimi tare da aiki to wannan shi ne abin da yake asratul mustaqim da wannan ne al'ummar manzo Allah ta zanto ummatul wasat al'ummar da ta tsakiya domin inda ilimi sai kadai babu aiki to ya zama yahudanci ke in aiki kadai sai babu ilimi to ya zama mai kiristanci ke amma hada aiki da ilimi kaga ta zama hanya ta tsaka tsakiya ba wai aiki tsantsa ba ba kuma ilimi tsantsa ba a aiki da ilimi a haɗe daga nan da ya muka zama ummatul wasat kazalika da annakum ummatan wasatan li takunu shuhada ala nas wa yakuna rasulu alaikum shahida ubangiji yake kul ya ayyuhal ladina hadu sai da su ya ku waɗanda suka ce su yahudawa ne ai huduna ila Allah suke da aure sun tuba zuwa ga Allah fa huwa istihza'un bihim wannan magana cewa ka cewa wanda ka ce ya ku waɗanda suka ce su yahudawa ne wato kuma izgili ne ake musu bi kaulihim haza domin da a wata cewa huduna ila Allah wato ai magana ce wanda suke musu gaskata ta ba lam ya wani mu kutadahu musu yi aiki da abinda wannan zancen ke zanta su ba sai ya ku waɗanda suke da awar cewa su sun shiryu in za amtum annakum awliya lillahi min dunin nas idan kuna riya cewa ku dinnan masoya ne a wurin Allah min dunin nas banda sauran mutane fa tamanna wal mauta in kuntum sadiqin ta ku gura su mutuwa mana inda da gaske ne mutumin da yake waliyin Allah tabbas dan me idan an ce mutu kuma zai ki tunda wa inda ya ya ba kansa tabbacin shi waliyin Allah ne masoyin Allah ne mataimakin addinin Allah ne Allah na san shi ya bi ta shi kan sauran to ai zaman da yake a duniya zama wahala ne gara kawai yanzu da ka fita mun ulama ko gona su ku mutu mana in kuntum sadiqina in hadda gaske an gane ku ta'allaqa bi tamannau ashartani lafazin tamannau din nan sharadi guda biyu ne yana tabe shi ala anna al-awwala kaydun fi thani ay in sadaqtum fi za'amikum annakum awliya'u lillahi in har kunyi yi gaskiya cikin riyawar ku cewa ku waliyan Allah ne wal waliyyu asrul akhirah ai wali da'iman yana fifita lahira ne wa mubtadi'uha al-maut mubtada'uha al-maut ita ko lahira kofar farko ta shiga ita ce mutuwa ko ta manna mutu gugulaci mutuwa mana abadan ba za su taba gulatan mutuwa ba har abada saboda abin da hannayensu suka gabatar na munanan ayyuka min kufrihim bin nabi sallallahu alaihi wasallam kaman kafircewarsu da manzon Allah wa adami amalihim bima fi tawra da rashin yin aiki da abin da ke cikin at-taura al-mustalzimi li kadhibihim wanda yake nuna a cikin ƙarya suke kenan fa zalamu bi zalika saboda haka sai suka zama azzalimai a sanadiyar haka wallahu alimun bi zalimin lalle ubangiji ta'ala yana sanar da azzalimai ai al-kafirin a sadaika da kafirai da abin da suke ciki to ta yaya suke zalunci ta yaya suka kafirci bistira'il kadhibi ala Allah ta yadda suka rinka kirkirar ƙarya suna jingina ma Allah wa badala an yatamanna al maut a madadin su golatin mutuwa din ma ya karahuna hu yanzu kin mutuwa suke wa ya harabuna min asbabi duk wani sababi na abu din gujewa sababan ciki fa qala ta'ala muqatiban lin nabiy sallallahu alaihi wasallam sai Allah madaukakin sarki ya faɗa yana mai magana da annabi ya ce قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وبنجد قل كتير إن الموت الذي تفرون منه mutuwar da kuke guje mata fa innahu malakikum lalle ita mutuwar za ta gamu da ku thumma turadduna ila alim al-ghaibi wa shahada sannan a mayar da ku zuwa ga masanin gaibi abin da ke fage shine Allah wa shahada da kuma abin da ke sarari ai asirri wal alaniya sirri da bayyane fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun sai ya ba ku labarin irin abin da kuka kasance kuna aikata a nan akwai ababai guda uku abu na farko wannan aya wala ya mu abadan kaddama ta haydi ta zo cikin suratul bakara amma da lafazin walan ya tamannahu abadan kaddama ta haydi me bambancin wala ya tamannahu da ko bambancin lan ya tamannahu lafazin la yana kore abu ne kawai kore ki a yanzu amma ba lalle ba da zanto ya kore shi a gobe da bibi da gata amma lafazin lan kamar da ibn eh, ibnu hisham yace yu'ta biha li nafi sayfa'alu dan kore abinda ake tsammanin yi wata gobe da bibi da gata da haka ka amfani da wannan a cikin suratul baqara to sai malamai suke cewa da'awar su cikin suratul baqara ta fi karfi da haka sai aka zo da lafazi mai karfi wajen kore da'awar su da a wasu sanin gurin ba su da karfi sai aka zo da lafazi daidai da ma'anar a nan gurin sai ya cewa su wani yan Allah ne amma ba su fi su kadai ba amma a cikin surtun bakara sun ce su kadai ne wani yan Allah banda su kowa ba wani bane ba za Allah ce kul in kan lakum ad-darul akhiratu inda Allah khalisatan min dunin nas fa tabanna wal mawt in kuntum sadiqin a ta suke lahirar gaba ɗaya dan su aka yi banda ba yahudi ba wanda zai shiga aljanna gaba ɗaya a duniya sha Allah sai fa tamanna wal mautu in kuntum sadiqin inda gaske ne ku gorafi mutuwa mana sai kuma yace walan yatamannahu ba za ta taba gorata mutuwa din ba a nan wurin kuma sun yi da'awar su waliye ne amma ba su ce su kadai ne za aka yi aljanna da su ba waliye ne su su ɗin waliye ne amma sauran mutane sun yi shiru ba su ce ba waliye ba ne ba su ce waliye ba ne ba kaga da'awar ta mun tafi karfi kenan shi yasa aka amfani da lan da'awar nan ba ta da karfi sosai ta aka amfani da la amma kuma dan a nuna maka lallai jin tsoron mutuwar su wani abu ne wanda ba zai janye daga jikin su ba sai aka kawo kalmar abadan wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bil wannan shine abu na farko abu na biyu ubangiji subhanahu wa ta'ala ce kul innal mawta alladhi tafirruna minhu da na tashi fassara sai nace kace da su lalle mutuwar da kuke guje guje mata fa innahu mulaqikum lalle za ta gamu da ku wanda na yi haka ne don wannan shine zai bayar da ma'ana ga mutanen da nake magana da su kuma da harshen da nake magana a yanzu shine Hausa amma in ba haka ba inda zan yi fassara ta kai tsaye da sai in ce kul innal mautal ladzi tajruna minhu kace da su mutuwar da kuke guje masa fa innahu lalle shi mutuwa din mulaki kuma zai gamu da ku wanda a hausa yan faɗa haka ba wuce zai ji daɗi haka to wannan bambanci shi ne saboda al a cikin larabci muzakkar ne amma al a hausa mu'annas ne to wannan da kyau mai fassara ya dinka lura da shi dan saboda isar da ma'ana dai idan kace zaka bi lafazin yadda yake a qur'anance to akwai bambanci tsakanin ɗabi'ar yare na larabci da ɗabi'ar yaren yaren hausa akwai abinda a larabci namiji ne a hausa ko mace ne akwai abin da a larabci mace ne a larabci kuma namiji ne haka hausa abin nan a hausa kuma wato ainihin namiji ne akwai bambancin yare to a nan gurin eh, ne amfanin ka san duka yaren guda biyu yaren da kake ɗauko saƙon daga shi da yaren da kake isar da saƙon da shi yanzu da muna ɗauko saƙon daga cikin wani yare larabci sai muke isar da shi da wani yare da hausa to dole ka san duka kan guda biyu saboda idan ka zo fassara wajen isarwa abinda ake nufi shine albayan da albala isar da hujja yankan hanzari to karkewa mutum abinda zai cewa ba haka bane ba sai ka faɗa abin yadda yake to idan ka tashi bayani dan ilimi sai ka ce fa amma al-maut muzakkar ne a cikin larabci duk da cewa mu'annas ne a Hausa da haka sai aka ce kul innal mauta allazi tafirruna minhu sai da su mutuwar da kuke jin tsanta mutuwa da cewa mutuwa da kuke jin tsoranta bai sai tana jin ku ba sai ce za ku gamu da ita to kaga inda mutuwa bin mu take a baya akwai yiwuwar mu tsere wata ta kasa kamo mu amma matsalar a gaba za mu je mu da ita. idan ka ruga ka matsa kusa da ita in kuma kana tsaye baka je ko ina kuma dama a kusa kai shi yasa ce qul innal mawt alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum bi tawm mulaqikum da yace bin ku take ku ta ewa duk wanda ake bi kila kama shi kila a kasa kama amma kana gujewa abu aka ce yana nan a ka to da to yadda mutuwa ta kenan tsakanin ta da dan adam wato wannan ke nuna kenan ashe jin tsoron mutuwa baya nuna kuma koran ta kenan kacin in dai abu dole sai ya zo to a shi kenan kamar yadda mutanen biyu ce idza lam yakun min al-maut buddun <laughs> yace in dai har wato ainihin ainihin babu makawa sai an mutu fa min al-jahli an ta'isha da bana jahilci ne kuma ka zama tsoron jahilci wa ta ce gaban mutu tun da dai ta mutuwa dole ta mutu to dan me zan tsoro abin da yake za a iya yi wa aka wuce musu zuji da jahilci tsoron sai tsoron yayi amfani amma abin da tsoron baya da amfani ta kuma yana mai aina masu ta kono da kuma mutu wala kuntum ibrozul mutai to wannan kuma nan take tana cikin ayoyi da aka yi mubahala da yahudu an yi mubahala da yahudu an yi mubahala da nasara nasara kirista kenan cikin فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله alkalibi wanda ba sai da sun ansa wannan mubahala din amma yahudu kuma gashi nan an yi mubahala da su wato cewa qul ya ayyuhal ladina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min duni nasi fatamannaw in kuntum sadiqin sai Allah ce wala abada mimma qaddamat aydihim wallahu alim bil fa al maut ku su mutuwa ai kaga mukabala ce mubahala sai Abdullah da Abu inda a ce sun ansa da sai sun kamar yadda su ma da sun ansa da gaba ɗaya za su fito ne su koma gida babu yaya ba dukiya komai ya kone an an Allah su ka kan mutu sai Allah يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجوعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وانا اذا كان آية تبدو تكين آيوين دسوك يوم أغنى أكين كنا صلى الله عليه وسلم القرآن آية فرقتنا تكين آل إمرأة wa idza nadaytum ila salati takhazuha huzwan wa la'iba zalika bi annahum qaumun la yaqilun idza nadaytum annida ba ana da kiran sallah ba sannan nan ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ah wato kiran sallah cikin alqur'ani da sunan annida amma a cikin hadisi ya zo da sunan al'azan ya zo da sunan kuma annida duka guda biyu ubangiji ce ya ayyuhal ladina ya waɗanda suka yi imani idza nudiya min idan an yi kiran sallah a ranar juma'a au ila zikrillah to ku yi hanzari zuwa ga ambaton Allah ta'ala wa zarul bay'a ku yanki ku daina saye da sayarwa zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun hakan shi ya yafi alheri a gare ku in dai har kuna da ilimi in har kuna in har kuna da sani fa idza qudiyat salatu idan kuwa an riga an kammala sallah fantasiru fil ard to sai ku yado a ban kasa wabtagu min fadlillah ku nema daga fadalan ubangiji wadkurullaha kaseeran la'allakum tuflihun ku ambaci Allah ambato mai yawa dan ku zama kun rabauta dan ku samu rabo a gobe kiyama wannan aya ita ce kaga suratul juma'a wato lafazin al-juma'a din ya fito a ciki al-juma'a ala wajen al-fu'ula wanda aka ce siga ta ta mubalaga wajen nuna haduwar mutane dan a nuna juma'a tana bukatan taron da ya tsara taron na kamsu salawat saboda lafazin juma'a mubalaga ne kaiwa matuƙa wajen mai taro in dai da hali ya kamata adadin mutane ya zanto suna da yawa wato suna da yawa falalarsa kenan ko siffarta da ya kamata amma ba wai sharaɗin sallatsiyinta ba a ce sai in sun yi yawa sannan juma ta inganta amma in ba su da yawa to zuma ba ta inganta ba haka ake nufi ba an gane ko mala yace da aka ce zanu bi lissalati min yawmil juma'ati min dinna bi ma'ana fi wato min ma'anata ita ce fi izanu da lissalati fi yawmil juma'ati ke bi dhamm fil mim da yawa mimun din nan dhamma al jumu'a wa qira bi sukun aw ta qira al jumu'a al asl ke wa innama sumiya yawmal jumu'a li istima'in nas fihi lis salah a ambaci juma'a da suna juma'a dan mutane na taruwa dan sallah wa kanat al arabu tusammihi al'uruba ko al'aruba al'uruba suna kiran juma'a da suna al'uruba wakilamin a wani kaulan aka ce min dinnan ala babihi li bayanin tab'ir dan nuna wato wani sashi idan an kira na sallah a wani sashi daga cikin sasanni na yin juma'a ai idza nudiya ai idza nudiya min yawmil jumu'ati huwa idul muslimin al-usbu'i juma'a idi ne na mako wa afdalul ayyami yawm arfa mafificin rana ita ce ranar arfa thumma yawm wa nisfu sha'ban sannan rabin wato yinin karshe ko kuma yinin tsakiya a cikin sha'ban summa juma'a sannan juma'a wal afdalu minan nahar dare ya fi falala sama da yini qultu fadlu al-yawmi la yafdul la yafdul al-amal al-matlub kasancewar rana tana da fifiko baya nuna fifikon aikin da aka yi alal islah illa bi nassin min ash-shari' sai an samu nasi ma'ana wani yana so ya ce yawan ce wannan ranar rana ce mai falala to baya nuna duk aikin da aka yi a ciki ya samu falala sai in nasi ne nuna kuma shi aikin da aka yi din yana da falala wa huduru salatul juma'a fardu ainin liman wajibat alaihi juma'a halartar ranar juma'a sallar juma'a farali ne na dole akan kowa da kowa ga dukkan mutumin da wato ainihin yake baligi waɗannan maganganu da malayi a nan gudun suna buƙatar a bi su a natsai a hankali a fahimce su wa afdal ayyam yawm arfa yace mafi fice rana ita ce me ranar arfa wannan ai matsala ce da malamai sun yi sabani akai amma dai a ce afdal ayyam yawm arfa amma ko malamin su ganin mafi fice rana ita ce rana juma'a an bai da ku mafi fice rana ita ce ranar juma'a saboda akwai dalilin suka nuna ba za Allah ce domin ita ce ranan da Allah ya halitta annabi Adam ita ce ranan da aka halitta jannatul firdausi ita ita ce kuma ranar da za ta kiyama ranar juma wannan da nasar hadisi ne manzo sallallahu alaihi wasallam da haka akwai sabani cewa shin ranar juma a tafi ko ranar an yarda a cikin ko na shekara gaba daya hatta ku na idi da suka yi a farla ba ina ba za mu to amma shin da arfa da juma'a wanne bi to nan gurin da yake sabani wadansu su jinki ta arfa wadansu kuma su jinki ta juma'a tsakankanin ba sannan kuma cewa lailatul nisfi min sha'ban ko kuma yini na tsakiya a cikin yinin sha'ban yana da wata falala a hakikanin gaskiya hadisai galibi da ake nuna fifikon tsakiyar watan sha'aban wato galibin hadisan za'ifai fahimta an fahimta ko to amma ga malam ya fifita arfa ya fifita ranar yinin tsakiyar na sha'ban sannan kuma ya zo kan juma'a da kuma yace wallahi la afdalu minan nahar wato idan an ce me yafi falala tsakanin dare da yini sai yace dare ya bi falala sama da yini to wannan ba yana bukatan dalili akan cewa kawai dare ya fi falala sama da sama da yini eh haka ne <laughs> yana bukatar dalili magana yana bukatar dalili ba a hakikanin gaskiya yana bukatar dalili ga kuma da kansa ya yi dai ba za a yi da'awar fifikon aiki ba dan aikin an yi shi a rana sai in ya zanto an samu nasi fas'au ila zikrillah wa zarul bai lafazin as-sa'i malamai sun yi sabani a kansa wadanda suka ce lafazin as-sa'i abinda ake nufi da shi aiki aiki dan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce inna sa'yakum la taska lalle ayyukan ku mabambanta juna ne wani ya aiki mai kyau wani mara kyau wani da yawa wani ya kada wani ya kan suna wani ya kan bid'a shine ma'anar inna sa'yakum la taska to kaga as-sa'i kenan sannan as-sa'i yana zuwa da ma'anar niyya niyya ta zuci an fahimta ko da haka nan gurin wadanda suka ce as-sa'i fi hadhihi al-aya inna ma huwa sa'yul qulub aiki ne na zuci ma'ana niyya fas'au ya ne faqsidu ku nufaci a zuciyar ku cewa za ku tafi sallar juma'a da zaran ka ji an kiran sallah sai ka kulla niyyar zan tafi kawai kaga a lokacin ka yanke komai kenan da idan ka kulla niyyar zan tafi to bai kamata duk abin da ka yi bai zan zanto bakin sun tafiyar bane ba sai za ka ce fas'au ila zikrillahi wa zarru bai waɗansu kuma suka fassara a sayu da cewa abinda ake nufi shine gaggawa da hanzari kan manzo Allah ce idan za ku je wajen sallah kar ku je la ta'tuha wa antum tas'auna tuha wa antum tamshuna ku zo sallah kuna masu tafiya ba hanzari da yawa ba a gaskun ku sallo wa fatakum ba ce abinda kuka riska ku sallata wanda ya kuka ce muku kuma ku biya ko ku cika wanda ya kuka ce muku ku cika to da aka kai a asa'i yana zuwa da ma'anar me aiki yana zuwa da ma'anar niyyar zuci yana zuwa da ma'anar mai gaggawa ko hanzari gaggawa ko hanzari to da haka anan sai malamai suka yi sabanin cewa cin gaggawa ake nufi da hanzari wanda suka fassara akan gaggawa da hanzari ake nufi fasau ku yi gaggawa ku tafi juma'a sai waɗanda suke da wancan hadisi suka ce da su a ah, ai ga hadisi manzo Allah ce in za ku je sallah kar ku tafi kuna gaggawa ku tafi me kuna me kuna mai tafiya a nutse ku tafi a natsi abinda kuka samu ku suka abinda kuka ce muku suka da haka suka ce in kun dauki a sayo a nan da ma'anan gaggawa to ya fi karo da wancan hadisi amma suna da dama su ba da amsa da cewa a ba abin da ake nufi da sa'ayu yayin da liman ya tayar da sallah shine aka hana ta hanzari amma in kana da nan da minti dan za a tayar da sallah sai kake ta sauri bari in je ya zanto ina cikin masallaci sannan aka tayar wannan ba kai laifi ba amma in kana wajen sana'an tayar to zari ka baya da amfani sai ka tafi yadda za ka yi to akwai malaman da suke da wannan fahimta a hakikanin gaskiya yan uwa lafazin asayu a nan wurin ya kunshi niyya din ta zuci ya kunshi aiki na gaba domin niyyar ta za ta sa sai ka tashi kai wanka sai ka tashi kai alwala sai ka tashi ka fuskanci masallaci da Allah ce au ila zikrillahi ku tafi zuwa wajen ambatan Allah ambatan Allah wajen sun fasara shi da sallar juma'a wajen sun fasara shi da sauraron huduba sauraron huduba din shine zikrullahi wa zarul bai ku yanke tsaye da sayarwa wannan sai nuna yin tsaye da sayarwa bayan an yi kiran sallah a ranar juma'a haramun kuma kiran sallar da ake magana shine kiran sallar da ake yi bayan liman ya shigo masallaci ya zauna akan mimbari sai da za a yi kiran sallah daga yin kuma ya fara bi ko duba dan wannan shine kiran sallar da ake magana a nan idan wannan ta faru to wazarul bai zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun to da aka ce ko yanke kasuwanci to ko ba na ku sake ba sai an kammala sallah shi yasa sai ce fa bai su salatu fantashiru fil ardh idan an kammala sallah to shikenan sai ku yado a bankasa abin nan da ɗazu aka ce da ku tafi wajen ambatan Allah to yanzu riga an kare sallah sai kowa ya tafi sa shi ma da amru ibaha wannan umarni ne na halal na halal cewa ku tafi ban kasa amma da kike zaka zauna masallaci kai wani bai ba kai laifi ba waqta gomin fadlillahi wa zikrullahi kaseeran la'allakum tuflihun sai aya ta gaba sai Allah ta وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين وإذا رأوا تجارة sahabbai a da idan sun ga wata hada-hada ta kasuwanci aw lahawan ko wani abu na wasa da wargi yan faddu ilaiha sai su dare ilaiha zuwa ga hada-hadar kasuwancin a ila tijara zannan minhum anna hurmatal bai ila intihai salat amma tsammanin su haramcin saye da sayarwa to fa idan za a fara sallah ne kawai amma dan ana cikin hudu ba komai donal hudu abinda hudu ba fa za mu ila tijara da haka sun je suna zaune manzo Allah na hudu ba sai suka ji alamar ga wani ayari ne in kasuwa sun shigo Madina sai suka fita gaba ɗaya suka dare kowa je yana kokarin kama kaya wanda zai saya dan kima ya sayar daga baya shiri ba wa taraku ka qa'i sai suka fita suka barka a tsaye a cikin masallaci khabarun bi ma'anar nahai wato wannan kamar ne amma ma'anar sahani ai idza ra'u tijaratan aw rahwan daga daga yanzu nan gaba idan sun ga wata hada-hadar kasuwanci ko wani abu na wasa la yanfadu kar su sake fita wala yatrukuka qa'iman kar su sake barin ka tsaye تخطب كان خطبة لأن حضورهم للخطبة شرط في صحة الصلاة دومن سهل سهل وإن شرط دين عند وصلى ويروى أنه كان صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة بعد الصلاة أرويت سوى أداة النبي لا يخطب نبايا أن يصلى sai an gama sallar juma'a sannan ya hudu ba faqadimat irun sai ga wani ayari na yan kasuwa sun zo wa duriba li qudumi hattabl sai aka buga ganga sanadiyan zuwan alamar ga yan kasuwa sun al'ada kamar da ke shine al'ada a da kan a garin fa da lana nasu dal masjid sai mutane gaba ɗaya suka fito daga masallaci ghayra sunai ashara rajulan in banda mutum sha biyu su ne kadai suka zauna suka saurari hudu ba tare da annabi وإذا كان ترك الجمعة للتجارة التي فيها الفائدة الشرعية to idan har ya zanto barin zuwa juma'a saboda a shagalta da kasuwanci wanda a kasuwancin na akwai fa'ida wanda shari'a ta yarda da ita in hakan ya zanto mamnu'a abu ne da ake hana a shari'a fatar ku halin lahu ya shaddu ashe barin juma'a dan wani abu na wata ya fi tsanani man an tafakkar hali wa in kana fi sahaba radiyallahu anhum ko da yake sahabbai ba sa dan wani abu na wasa kamar ya dullu alaihi adamu rujui dhamiri lillahi kama yadda lamiri da ya tashi komawa da aka ce in faddu ilaiha ba a ce ba in faddu ilaihi da an ce in faddu ilaihi ya zama wata suka tafi amma in faddu ilaiha sun tafi wajen menene atijara wurjuhu litijara da yadda zamiri ya koma zuwa ga wato ainihin harkar kasuwa fakat kaɗai, li ummal hukum da hukuncin ya game duka ثم قدمت خطبة الجمعة sannan daga baya sai aka gabatar da hudubar juma'a cewa a rinka yin ta ala salati kafin yin sallah bis sunna ta hanyar sunna tanbihan li ahmiyatiha dan nuna mutane muhimmancin ta ala baqi khutab salawat a bisa ga sauran hudubobi na salloli misl al-eid kamar idi fa hiya fil juma'ati ita juma'a ita huduba a cikin juma'a sharadi ce ka huzurul jama'a allati tan'aqadu biha al-juma'a kamar kuma samuwar adadin da sune juma'a take kulluwa laha ga ita juma'a شرد su وأما حضور ne wa amma حضور ghayruha من al أما هل أنت موتن al-khutab amma halartar با hudubobin da ba مستحب juma'a ba wannan ba الله خير من qul ومن التجار inda Allah abinda ke wurin Allah ala na lada shi ne mafi falala ga mummune sama da wasa sama da kuma harkar kasuwa fa naf'ul lahwi gairu muhakkak amfanin da ake gani a kushi a cikin wasa ai ba tabbatacce bane ba wa naf'u tijarati laysa bi mukhallad amfani da ke cikin kasuwanci kuma ba mai dawoma bane ba abin dawomarwa bane wa min hadha yu'lamu wajhu taqdim al-lahwi fa inna al-idama taqaddama 'ala al-muhlikat wato dan nan gurin me yasa aka fara gabatar da Allahu kenan dan saboda wato nuna baya da wani faɗida sosai wallahu khairur raziqin ubangiji shine fiyayyen masu arzikawa wannan dogon bayani da malam ne bari in take mana shi cikin kalmomi wata haka ubangiji ta ala ce wai za ra'au tijaratan aw lahu lim fadu ilaiha wa taraku sa'i hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam na hutubar juma'a tare da sai wani ayar ya zo na kasuwanci daga kasar sham ko wata kasa to ga al'ada idan wannan ayar ya zo za a buga ganga bugu gangar da ke da waya sahabbai suka da alamar yan kasuwa sun zo duk sun suka fitar ga masallaci sai mutum sha sha biyu to su ne Allah shi ne daga bashi Allah ke cewa kada su ƙara yin ina ba ta fahimta to a nan wannan cewa hakan suka yi hadisi ne tabbatar da cikin bukari ba wai ba bace ko wani labari wanda bai da kuma wannan sun yi ne kafin su san wajibcin ko muhimmancin tsayawa su saurari hudu daga lokacin da suka yi wancan aka saukar da aya to shike ko musu sake ina ba ta bayyana wato wannan sai nuna muhimmancin sauraron hudubar juma'a kuma da haka ne ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum kare ya hana yin magana lokacin da ake hutuba a ranar juma'a yace ko da wanda yake magana kace da shi shiru to fa kadala gauta kai na gauta yace wa man laga fala juma'a lahu dukan wanda ya lagawa kuma baya da juma'a a wani hadisin yace dukkan wanda ya lagawa to sai dai a bashi ladan azhar amma baya da ladan juma'a ko da wani ke surutu kace yi shiru to kai juma'ar ka ta rushe zaka sallace ta amma ladan azhar za ba saboda wannan yi shiru din da kace to idan da shi mai magana kaga ai min ba aulai a ce wannan ke zuna muhimmancin wato ainihin ita kanta hudubar juma'a sannan wani abu da malam ya so ya nuni zuwa gare shi da Allah ce wai zara au tijaratan aw lahawan in faddu ilaiha kaga lafazin tijara kasuwa lahawan wargi shine ma talhu bihin nufus abin da suka ta suke wargi da shi dan dauke kewa shine Allahu kamar yadda na fassara mana wajen inna bad inna man hayatu dunya la'ibun wa lahu to in faddu ilaiha ba sai ba in faddu ilaihima tunda abu guda biyu aka ambata da sai lamiri ya koma zuwa ga zuwa ga abu biyu amma sai aka ce in faddu ilaiha wa tarkuka sa'i to sai malai ce lamirin ya koma zuwa ga atijara saboda atijara ta fi Allahu muhimmanci idan ya so abu mai muhimmanci ma an nuna yin zargi ne ina da mara muhimmanci shi kansa wato min babu auna an nuna zargi a kansa ga mutumin da yake da haka ba lalle bane sai an ce in faddu ilaiha wato dai ka'ida ce sananniya a cikin harshen larabci idan abu guda biyu ya wuce baya ka iya mai da lamiri ya zanto guda ɗaya matukar abu guda biyu da kake magana a kan kansu kaya adabi ne ɗaya kan ɗaya ta hanyar au ko ta hanyar alwawu idan kai adabi ta hanyar au wannan dama don an yi da cewa lamirin zai koma da mufra saboda addamiri ya udu ila wahidin min huma la bi aini lamiri zai koma zuwa ga ɗaya ne amma ba a san wanne ba kamar yadda Allah ya ce wa man yaksib khati'atan aw isman sai ce me thumma yarmi bihi bari'an a madadin dai ce thumma yarmi bihi ma bari'an kaga lafazin bihi yaudu ila wahidin na bi aini tunda an yi atafi da ne au ila da zanto yana koma zuwa ga isman ila da zanto yana koma zuwa ga al ina fata an fahimta da cewa lafazin isman anan shine muzakkar al mu'annas ne min haythu lafzi amma ma'anarsa na iya daukar ma'anar muzakkar to amma idan ya zanto da wani aka yi to wannan shi ma malamai sun sun nisa sun suka ce Allah ce wallazi ne yakzuna dhahaba wal fiddata wala fi sabilillah wa bashirun bi alim yani an ce an ce da sai a ce me wala yunfiqunahuma amma sai ka ce wala yunfiqunaha fi sabilillah ha kuma wasta'inu bis sabri was salati sai Allah ce me wa innaha lakabiratun amma da wa innahuma lakabiratun illa al qati'in kamar yadda Allah ta yayi allazina amanu atiiu Allah wa rasulahu kaga atiiu Allah wa rasulahu ba abu guda biyu ba sai ce wala tawallau anhu a wajen wala tawallau anhuma sai domin ya koma guda ɗaya da haka ne ka'idar ta talarasi in ka ambaci abu guda biyu za ka iya mai da lamiri ya nome daya ba lalle ne sai ka ambaci lamirin ya zanto wato ainihin guda biyu to da haka sai aka ce wai za ta ra'u tijaratun aulawa min fadlu ilaiha wa taraku bi qa'im lafazin masarfu ka ka'ima sai malamai suka ce dalili ne akan cewa hudubar juma'a ana yin ta ne a tsaye Allah ta cika da hudubar ka a tsaye ma'ana ba a zaune ba annabi yake lokacin da yake huduba a ce tsayawa a cikin huduba lallai ne da yake bukata wadansu malamai sun mai da sharɗi ne zan zuwa tsaye wadansu kuma suka ce sifa ce ta kamala ta zan zuwa tsaye amma dai ko shakka babu tsayewa a cikin huduba abu ne mai muhimmanci in ba wata larura ta samu mutum ba wal ma inda Allah khairu min Allah wa min tijara wallahu khairur ku lura lokacin da aka ce in faddu ilaiha wa idza ra'aw tijaratan aw lahawan wa idza ra'aw tijaratan aw lahawan me aka fara ambato tsakanin a tijara da Allahu A tijara amma a karo na biyu qul ma inda Allahi khairun min al-lahwi wa min at-tijara sai kuma aka fara ambaton Allahu sannan me sannan at-tijara wato kaga tasrifin ayat na al-Qur'ani can a fara ambatan tijara a nan gudun kuma aka fara ambatan Allah sai malamin suka ce don saboda a tijara lokacin da suka tafi wannan wani abu ne da ke nuna maka cewa a yayin da sahabbai suka fita daga cikin masallacin Allahu din shine a gaban su ko a tijara a tijara suke a gaban su to amma kan tijara Musa habatan billah wato kasuwancin yana hada da Allahu din Allahu din shine gangar da aka da dan jan hankali ina fata an fahimta to tunda an zarge ta an nuna duk da sun gabatar da abu mai amfani amma ba su kyauta ba to sai kuma aka dawo za a nuna zargi a kan mai Allah wanda dama shi ba da amfani ko da ma a duniya ba amfani da kake sirri in dai abu mai amfani a duniya ma an hana kai na ga abu wanda yake ya da amfani kuma kwata kwata ko da a duniya shine sai aka fara zargin sa sannan kuma aka koma kan at-tijara sayyidun min al-lahwi wa min tijara wallahu wannan da ya taka shi kenan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah su ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma ku ji shi Allah shi ya fi mu assalamu alaikum wa rahmatullahi hadisi ya hana mutum yayi magana dole sai dai a yi shiru in ana faɗi bar juma'a to me matsayin abin da 'yan hizba suke na gyara sahun mutane da sauran ayyukansu hakikanin gaskiya duk sun shiga ciki to manzo Allah ya magana bai cewa banda 'yan hizba kawai dai abinda za mu ce a nan wurin in batun gyara sahu ne to dama ana kokarin gyara sahu ne bayan an kammala hudu ba ana adainin su ga ai ta matsa mutane su ga layi a nan gurin in kayan magana bayan liman ya gama hudu ba ai ka fita daga hannun ana nufin yin magana ana cikin hudu ba shine hannun zai ta amma ya daga an kammala hudu ba kafin ka tayar da sallah tana da dama kai magana ɗaya kenan ko kuma zan su zo abin da za ka yi da isara za ka yi da hannu kar yi magana da baka lalle ya kamata a kiyaye sai kuma wanda suke nesa da masallaci sai da inda za a ɗauke wuta ko dubar da liman ke yi din su sautin dama ba zai kawo wajen su waɗannan akwai za su iya samun wani bangare na rangwame amma da sharafin larura ce aikin za su yi dole sai sun yi magana ya akwai yadda za su yi aikin ba tare da magana ba to shine zai fi sarkakar wato bawa Allah sai mana gaban kasa wannan yace yakan halarci sallar juma'a daidai lokacin da limai ke hudu ba kuma ka'ida da ajiye shi akan mashin ko mota lokacin zai dauko kuɗi ya biya na sufuri to yayi kasuwanci kenan a ba kai kasuwanci ba dan ka kulla ne daga can ka taho da kun riga kun kulla kasuwanci yanzu kuɗin da ya kawai ka bayar ba wai sabo ne ka kulla yanzu ba kuma sannan ba sai da sirwa bane ta wata haja wannan ayar za ta iya zama hujja wajen masu yin zikiri kamar irin da yan tijaniya wa zikrullah kasar Allah kun tuflihun ana jin kamar ka san wannan ba za ka zama hujja kawai dai kila tsokana ce ka tambaya ne dan ka ji me za a ce tambayar su shine yana buƙatar wannan fasa wannan ayar wal qawaidu min an-nisa'i allati la yajuzun nikahan falaysa alayhinna junahun zuwa karshen aya wannan aya tana cikin suratul nur lafazin alqawaid ana nufin zaunannun mata waɗanda sun tsufa su ne alqawaid min nisa sun kai matsayin da sun daina haila ko sun daina haihuwa saboda kwanaki saboda shekaru su ne alqawaid min nisa tsofaffi daga cikin mata allati la yazuna nikahan wanda ba su da wani sa rai nan gaba kuma wajen sake yin aure saboda sun daina sha'awa ko su kansu ba za a yi sha'awar su ba falisa alaihin junahun babu laifi a kansu an yi zana su yaba hunna su sanya tufafi irin wanda ake zaman gida da shi ce za su fita da shi waje ko da wasu ta ce ma ba kenan amma fa gaira musu barin jatin bizina karfa su kuma su bayyana da ado kamar su bayyana zuziyar hannu a tsari da take ta zaman gida su fita da shi waje nan tsohuwa ta sa rigar ta daga nan gidan ta fito za ta shiga makwata wani ma zai lura a ruwan shi da ita ganin shi kamar wani namiji ne ba ina nan kuma wani rashin jin sha'awa ba ta da bambanci da namiji tun da ta tsufa da yawa to amma duk da haka sai Allah ya jera musu barijatun zina ba tare sun bayyana zina ba wato ba tare sun bayyana da ado ba wato kayan da sa baya gowa fallasa ko da ba su kimar da wata wasila ba menene asalin sadaka Allah al-azim sadaka Allah al-azim bai da asali bai da asali cikin addini kafin da cikin qur'ani ba inda aka ce a so annabi sai dai a masa biyayya to ya zaka ce game da wannan aya wal in kana aba'u kai ba ka fahimci wani da ba kafin ka kawo wannan ayar zai na kawo ta a yadda na yi magana قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا me fasara ka fasara kamar wato iblis ne yake magana da ubangiji subhanahu bayan Allah ya sa ya sujada da annabi Adam yaki yace ara'aita ka hadha alladhi karramta Ka bani labarin wannan da ka karrama shi a kaina wai iblis zai ke cewa ba na labarin me yasa ka karrama wannan a kaina ka ta shi a kaina wai me yasa ya fifita annabi Adam a kaina la in ni ila yawm al-qiyamah ya har kai mun digiri wa hakuri na barwa ta kiyama la ahsan kanna zurriyatuhu sai na tumbaki a zurriyarsa gaba daya illa qalilan sai in kadan ne ba zan halaka ba la atalikan zurriyatuhum bima la astaghfirullah gaba daya sai halakar da su illa qalilan sai in kadan Allah kuma ya mai masa da martani kalar hafa man tabi aka min bayan jahannama jazakum jazakum khudaka tabbata kake abin da ka yi duk wanda ya maka da'a ya maka biyayya cikin su to kai da su sakamakon ku wata jahannama cikakken sakamako jaza'an mawqura wastafzid man istata'a minhum bi sawtik wa ajlib alaihim bi wa wa amwali wa ma illa su da tambayoyin da suke rubuce a nan wadda ta mai hukuncin neman aure ba tare da gayawa iyayen yarinyar ba kafin ka fara neman ta da aure ya abin da kyau kyau ne ka faɗa iyayen ta ko ka nemi izinin kafin ka fara neman ta da aure eh game da maganar eh sai ka fito yake wannan eh, da malam ko kuma yake nufi cewa me sai kawo ran da bisa kadari da kuma kiyamun da da ake cikin dare da cikin dare ake yana ganin wannan sai sama ne da kana to da rana ake gwada dare da kiyamun ba magana bai ta kuma kawo sanar ta ilimi yana magana akan dare alal a idan muka tashi yin ba sai mu kawo yin arfa ba to amma yin arfa ai yin ne na shi kare falala ba wai dukkan yini kuma ta shafa ko kuma yana bukatar dalili kafin mutum ya fade shi ko kuma yana bukatar dalili kafin mutum ya fade shi wa alaikum salam ba ya sun sai sai auri eh zai aure mahaifiyarsa ta ce sai dai aure irin yaran su shi kuma sai zagaye daga baya sai dai ya auren da ba yaran su din ba wannan bai laifi ba baya cikin abin da dole a yi masa da kai dan aure ana gina shi a kan soyayya aure ana gina shi a kan so ba a matsata mutum ya aure mata da baya su ba ce dole ta yi aure a dangi kuma ana yin aure ne ne ya samu tsawon kwana ba dan kawai a yi ba dandanan ya zo rutu ana yin su zai ya samu tsawon kwana to kuma sai a bi matakan da zai samu tsawon kwana daga cikin matakai ya zanto akwai soyayya sannan daga cikin matakai ya zanto akwai kafa. wato yana da riko da addini tana da yana da addini tana da addini yana da halayya mai kyau ita matsala da halayya ko yaya dabi'u suka yi kusa an fi samun dadewa a cikin aure sama da in dabi'u suka ta bambanta da juna da haka dai abin da ya yi bai in ya zaga ya je a wata wanda yake so ga zai hmm? a kan wa musulunci a yi musulunci ah, to yanzu a rage yin sani mai kai ka ji ma lokacin da malami yake magana amma ba kake suna da tafin ba ni kuma yanzu ya rubuta duba zan yi gano su ba kai ba su yi ba kai da kike wajen ma ba ka rike ba ni yanzu ban san malamin ban san ba a ina ne jiya ne ke kada jiya ne watan jiya ne ban san ya zan yi gani na Thank hmm. you. a karatun qur'ani ai da yare dai ake yi a duniya shine yaren larabci ba a yin karatun qur'ani da wani yare duk wanda ya karanta alqur'ani da wani yare ma ba karatu ba don an saukar da shi ne da harshen larabci da haka dole mutum ya karanta shi a larabci da la'ayi ma yin karatun da daidai ba yanzu da mutum zai karanta qur'ani da yaran sa ai kuskure ne wannan ba dole ya matsawa harshen sa ya furta kalmomi da haruffa na alqur'ani irin yadda ake yi a larabci sannan karatun alqur'ani yana buƙatar rera abin da kika a tazanni da manzo Allah ce laysa minna man lam yatazanna bil qur'an wanda bai rera alqur'ani ba ya cikin sa ko mutum yazo ce alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim malik yawmid din iyyaka na'budu ta wannan bai rera alqur'ani dole ya zaki alhamdulillah rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين سلرنا أما الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ببراني kina ba dan baita ko kuma su rera ma yayi da Hausa zai yi wa rera ta ma yayi da Hausa ne karatu a gida na allo kaga da hausa muke ba zan yi mana ba dai zan ba ku dariya sai ne an kunya ne ba ku dariya amma a cikin gaskiya yadda muke a gida da hausa ne muke amma yadda ake so ka yi qur'ani balaraban littafi wani sai kakalan ne kace to na yi kakalan in koyi harshen annabi sai ne ina son annabi da haka ne ya ƙara Allah da in koyi ƙarshen shi sai kuma a kai ne na eh eh kamar da annabi Musa kuma annabawa sun samu ne irin mun su bangaren wahayi bangaren wani kan su da shi annabi Musa shi kuma zai da da kanta ya samu ya wani ya kuma da ilimi da kuma bangaren gaskiya da ubi da ina ji ba ta nemi abin da kake yi ni ba na son ka kawo kalmar ummi lokacin da kake magana annabi Musa tsakanin shi da sabbi ya kamata ka yi bayanin kawai abinda annabi Musa ya rinka tambayan sabbi sabri ya ba shi ansa da karshe ta ina sabri ya samu wannan wanda ya koyi da shi ko wahayi wannan tambayar kawai ya kamata kai dan ce daga wahayi ne da nassin alqur'ani yace wa ma fa'altuhu an amri zalika ta'minu ma lam tasdi alayhi sabr duk abin da nayi dinnan ba wai dan dama ta nayi shi ba wato kenan wahayi shine nassi kan cewa sadar annabi ba kamar suka ce annabi Musa annabi ne sadar kuma wali bane ba da haka annabi ya je ya karatu a wajen wali da haka wali ya ga annabi sallallahu haka yin dariga take ba waɗansu daga cikin su kaga wannan kuskure ne annabi kadar shi ma annabi ne sannan kuma idan ka fahimci cewa annabi kadar shi ma annabi ne da aka tura annabi Musa ya karatu a wajensa anan Allah ya yi haka ne dan ya ladabtar da annabi Musa bisa ga maganar da ya faɗa ta cewa shi ya fi kowa sani ba wanda ya fi sani kamar yadda hadisi ya nuna haka daga bakin manzo Allah cikin sai sannan kasancewar hadar ya kama jirgin ruwa ya kula ya kama yaro ya yanka katanga za ta faɗi ya rike duk annabi Musa bai san wannan ba sai da kabar ya ba labari baya nuna shi kabar din ya ga annabi Musa ilimi sai dai shi kabar ya san waɗansu matsaloli wanda annabi Musa bai san su shi ma inda za a juya bangaren annabi Musa yana da matsalolin da hadar bai sani amma tun da al'arin wajen Allah ya turo shi dai shi ya zo ya fahimci wannan ya danye wajen da'awar cewa ba da yi sani ya rinka dingina al'amari zuwa ga Allah shi ne dalilin da sai ya zanto CD ne. A amma bai kawo nashi ba a ce shi kuma ya kawo nashi ba amma inda za bai kawo aka kulla ta kyan nan musa ta ta nan musa ta cikin wanda aka ambace su cikin da so a jere duka shar'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan wallazi awhayna ilayhi ya fi kadar balla nesa ba kusa ba amma Allah ya kaddara annabi kadar Allah ya fara da annabi kadar wani abin da annabi Musa bai sani ba inda za a zuwa da yake annabi Musa ya san hawa bai da dama da annabi kadar bai sani wannan shine bayani idan ka duba hadisin cikin Bukhari a yi lokacin da wani tsuntsu ya zo ya shiga cikin ruwa ya ɗeki ya tsotsi ruwa ya fitar ya tashi a lokacin nan ya ce da shi ilimin da Allah ya bani da ilimin da Allah ya ba su in kabar gaba daya idan an kusanta da ilimin Allah bai kai abin da tsuntsun nan ya tsotsa a cikin teku ya dauka kaga shi kona da ilimi sannan kuma yace da shi ni ina kan wani ilimi wanda Allah ya bani wanda kai baka da kai ma kana kan wani ilimi wanda Allah ya baka wanda ni ba da kaga shi wannan bai nuna cewa abin nan ba sannan kuma da nassin alqur'ani li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowanne mun ba shi shari'a sadaban a shari'ar annabi Musa ya ga mutum kashe ba laifi wannan laifi ne har kawai mutum bai laifi baka je kashe shi laifi ne ka gudun rijin ruwa laifi ne amma a shari'ar annabi Musa ko ba laifi bane ba to amma su sai su fake da wani abu na farko suka gina kadiyar kan cewa annabi Musa annabi ne kadar wali ne to kaga annabi ya tafi wajen wali karatu da haka wali ya fi falala sama da annabi ga nan wuri inda ta bar gaza take ta biyu suka gina abun akan wannan hakika ne wannan shari'a annan musa na aiki da shari'a da haka da aka kisa kai rikici amma tun da annabi kadar hakika da rikici saboda haka shi kuma sai ya masa bayani dalla dalla da haka su ma a yanzu duk abin da muka ga suna yi ba mu fahimta ba to fa hakika ne ko da mutum mun gaji da kwalbar barasa ya sha to a hukuncin mu mutun da shari'a muke bi yayi laifi amma hukuncin su masu hakika fa bai bai yana da bayanin da zai maka shi ne ba abin fa kaga wannan in ga wannan ka rushe addini ne gaba daya ba na faɗa ko wani shi ne da aka ce a da wata mata sun ba ɗaliban su ba su san ta ba kowa bai san shi ba ta zo wurin sai ce ko matar ta ce amma fa kar ku wani ta ce kar ce amma kar ku mamaki wannan matar da yaya ta ce matar jihi ce kar wani ce ai na ce ya aure ta shi fa ya aure ta da ayyamul lahi ayyamul lai da cikin sautin Ibrahim da Allah ta zake mu bi ayyamul lai wannan tadabbaru da mai ake nufi da ayyamin lahi a wurin dukkan malaman tafsirin duniya sun wannan aya duk malaman tafsirin sun yi tufaki ayyamin lahi suna abinda Allah ke jarrabar mutane abu mai kyau ko mara kyau galibi abu mara kyau shine ayyamul lahi ma'ana irin yadda Allah ya halakar da adawa ya halakar da samudawa ya halakar da uh, mutane daban-daban da suke shi da aka ce ka tunatar da na yanzu wancan abin da Allah ya abaya don su tsorata shi ne wanda kirhu bi la inna bi zaka la tilkun saban shakur sai wani zuwa da ayyamillah wanda su kwanaki ne na sufaye su kadai su yi aure su ba a ciki ba wanda ya daura auren sai su kadai sai su kadai suka san da auren daga su sai ba kar kadai ba alwali ba komai don saboda sun yi aure da fi yamin lai wannan magana ce wani wannan fa kasar ita ce rigimar mu da sufaye kadai waɗannan ababen hakika shari'a ka san har faɗin bakar magana suke ga mai bin shari'a sai mai ban hakika dan suna kira mai malaman shari'a ulama rusu malaman a rubuta sannan a karanta su waɗancan malaman ka yi tunani sai ka fito ka ce zuciya ta tayo min hadisi daga Allah haddasa ne kalbi amra bi kai tsaye gajeren sanadi ba ruwan ka da Abu Hurairah ko Abdullahi bin Umar ko Walid zuciyar kai tsaye ta rawaito daga Allah kai wannan ai tabar da kake cikin addini wannan shine rigimar to dukkan su sun san cewa akan wannan matsala ake rigimar amma da gangan sai su tire wannan kun ce ya eh, annabi na wata kun ce cikin Qur'ani ma ba a ce a zuwa abin nan ba duk sun su tsire wai su kawo wannan dan su rudar da mutane su kifa mutane su ta musu amma in ka faɗo nan so goma ba wanda yake iya baka amsa cikin ba mutum ɗaya da yake iya baka ko in ka faɗa ka ce a cikin littafin kaza ko kaza ba wanda yake faɗowa ce ƙarya ne duk abin da kuka faɗa a jawabin ma'ani ba haka bane tafrihul safar ba haka bane ya kututul barida ba haka bane ba ma wani ya kututul barida kawai ƙarya ta yi izala ko ko ka gota ad-durratul qarida babu al-ibaratul ahmadiyya duk babu duk ƙarya kuke koyi izala ba wanda yake haka ba duk abin da zaka yi kai to ka fada ba wanda yake ce ba haka bane da wanda aka yi da larabcin da wanda aka yi da hausan ba wanda yake ce ba haka bane kaga anan mun ayi sun tabbatar wa kansu cewa abinda ake cewa suna yin menene da in ba ta yi sun ce ƙarya ne ba haka bane ba mu mu ce waliya ba annabi ba mu mu ce ba ku kawo littafin da muka ce to anan za su sha mamaki sai mu yi hoto kofi sai mu raba dukkan kowa ya in sai ki su ce mu kawo billahi la ilaha illa huwa sai mu yi hoto kofi mun baya to ba za su iya ba ku yi kabbara mana <laughs>